ki waɗannan maganganun ki marmara ki riga ta faɗin su duk abin da ki sana zagin ki da su to ki riga ta zagin ta da su waɗannan aibobin aibi ne naki ko amma kake bari a fara faɗa miki shi tana zuwa aka fara faɗan kawai ta riga wannan kishi a faɗan waɗannan maganganu sai waccan kawai ta fashe da kuka ta ce ramat ni da'i hawan sallat ta wurga mini laifukanta ta jefe ni da cututtukanta ta juya ta bani waje to abin da ya so wa ibn taymiya kenan hujjojin ibn taymiya ya mai da su hujjojin shi ya zama hankaka kenan ko mai da dan wani naka shine sai yake cewa wadallatan lima zahaba ilayhi yaso ya juya su sunna su zama suna nuna abin da shi yake akai wata ana fi ba'd al-a'immati har ya soke mutuncin wasu limamai allazina naqala anhum ash-shaykh wanda ibn taymiya ruwaito daga gari ya dauko daga gare su kama fa'ala ma ibn khuzaimata wa ibn abd al-barr kama abin da ya aikata ga haƙƙin ibn khuzaima na kitabut tauhid da kuma ibn abdulbarri namari wanda ibn taimiyya ya cirewa daga gare su waza ama anna ma zakaruhu mukhalifun lima alaihi ulama yaya cewa abinda waɗannan suka ambata da su da sauran waɗanda ya soka to wai ya saba wa maganar da malamai suke akai kama annahu fi badin nuquli la yastati ta'ana fil qa'im kamar yadda kuma a wasu wuraren zaka tarar ba iya sukan mutumin ba wala waja lil istidraj bi qawlihi kuma babu ba yana ganin babu fuska yin hujja da maganar mutumin fa yadribu an zalika kulli kawai sai ya kauda kai idan limamin ya cika mishi ido daga cikin limamai ne wanda yana kaunar su dama yana ganin ya fi ibn taymiya kasancewa kusa da su ba zai iya suka su ba to kawai sai yi kamar sai yi kunnan uwashi sai yi kamar bai san da wannan magana ba a wajen sai ya tsallake kawai ko kuma ya tarara gefe yana kama daji shine yace kama fa yadribu an zalika kullihi wa yaltamisu ijabatan ukhra sai ga ya nemi shi wata amsa daban kama fa'ala ma qawli Abdul Qadir al-Jilani allazi awradahu shaykhul Islam haka yi game da magana Abdul Qadir al-Jilani a inda shaykhul Islam ya kawo ta haisu qala a inda yake cewa wa haka ya ibn Taymiya an Abdul Qadir al-Jilani annahu qala ibn Taymiya ya kaito daga Abdul Qadir al-Jilani ya ce Allahu bi jahati al-uluwi mustawil ala arshi Allah yana ta fuskar ɗaukaka yana madaidaici akan al'arshinsa sai kawai ya ce ta shi'iri kai cuna lima tajja bi kalamihi me isa yayi hujja da maganan jilani wata raka misla ja'far ibn sadiq yayi watsi da maganan mutane irin su ja'far ibn sadiq wa shibli wal junayd wa zinnun al misri waɗannan duka a bisa isharar da shi wannan mutumin yake yi suna da wata magana da ta sabawa wannan kenan kuma a ganin shi ai idan ana maganan wato zuhudi ne da sufanci waɗannan suna gaba Jafaru Sadiq dai ahlul baiti ne ma sannan Shibli wani babban sufi ne shi ma da ya gabata ga kuma Junaidu sanannen sufi ne sannan akwai kuma Zunnun shine wato Zunnun ibn Ibrahima al-Akhnami al-Misri wani babban sufi ne wanda ya rayu a cikin karni na biyu zuwa na uku karni na ya rasu a hijira Nabi sallallahu alaihi wasallam na da shekara 245 in ba na manta ba kwarai insha Allah 245 kwatankwacin shekara 1190 misali to sai yake ishara dan me yasa bai hujja da maganganun waɗannan ba alhalin waɗannan ɗan kuma maganganun su ba su da mahallin hujja ana to kaga bai iya bada amsa akan maganar ba bai iya bada amsa akan ita waccan maganar ba ko shine shin maganar da Abdul Qadir Jilani ya faɗa kuskure ce kaga bai iya bada amsa akan ta ba kawai sai ya ce ina me zai sa ya hujja da magana dan me ya hujja da magana alkismu salis bangare na uku اختتم ابن جهبل كتابه بذكر قواعد عامة mura'atu hati تجاه نصوص Sifati Wahiya. ابن Jihbal ya ƙari ke magana shi da ƙoƙarin kawo ƙa'idoji ga magari wanda ya ce wajibi ne a kula da su wajen yin magana game da siffofin Allah maɗaukin sarki. Wahiya, waɗannan ƙa'idoji a nashin manhajin su ne a takadis dole ne a kula da tsarkake Allah duk abin da za a faɗa ya zama yana nuna alama kamar ba tsarkake Allah ba to a kiyaye shi wal imanu wa tasdiq da kuma gazgatawa da ba da gaskiya akan duk abin da aka ba da labari game da Allah sai kuma al-i'tirafu bil ajaz sannan kuma dole mutum ya dinga yadda da cewa ya gaza wajen fahimtar ma'anar cewa waɗannan ma'anoni ne waɗannan ayoyi mu yadda cewa ba za mu iya fahimtar su ba a bisa ka'ida suke nan su yan asha'ira rabi'a na hudu as-sukut ayi shiru wal insaq wal imsaki an tasarruf fil alfaz al warida kuma a kame game da shiga da fita dangane da waɗannan lafuza da suka zo game da sufofin Allah madaukakin sarki na biyar i'tiqadu anna ma khafiya an al mar'i lam yakhaf lam yakhfa an rasul sallallahu alaihi wasallama wala an akabir sahaba mutum ya kudurta cewa abin da ya buya gare shi to bai buya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai kuma buya ga sahabai ba ya kawo waɗannan ka'idoji a matsayin ƙa'idoji ga gari waɗanda ya kamata a kafa hujja da su wajen wa ma'ana a kula da su wajen magana game da safofin Allah thumma shara'a fi hadhihi alqawaid sannan sai ya shiga cikin waɗannan ka'idoji wantaqala ba'da hadha li da fasalaini ya kuma cirati bayan nan ya kulla wasu fasli guda biyu A ahaduhuma fasli na farko fi tanzihillahi anil jiha na kokarin tsarkake Allah daga cewa yana da waje na musamman jiha ɗin kullun suna nufin Allah in suka ce jiha wato cewa Allah na sama shi suke cewa jiha musbitan zalika ya karin tabbatar da haka bijilalatil aqli da hujja hankali kama yara a irin yadda shi yake gani ولهذا ابتدأ هذا الفصل don haka ne ma ya fara wannan fasli da ibahi manzilatil aqal da ƙoƙarin bayyana matsayin hankali wa makanatihi fi shar'i da muhimmancin hankali a cikin shari'a wa annahu cewa kuma shi hankali manatsu taklif shine bigiran yin taklifi wanda ba shi da hankali ba a daura mashi doka Allah bai daura wanda bai da hankali doka wa khutiba fil qur'ani aksar min marra ya kuma yi kokarin yin bayanin cewa qur'ani yana ta magana da hankali yana yana yana approaching hankali ma'ana yana abin nan mukhataba yana magana da hankali a wurare da dama a cikin qur'ani wa takarar istidlalu bihi fi mawadi'a kuma yin hujja da hankali ya maimaitu a wurare da dama sun mastatsara da fi zalika ba'ad al-barahin sannan ya kuma kawo wasu daga cikin hujjoji akan haka alah eh fi zikri ba'da barahim ko na wajen ambaton wasu daga cikin hujjoji ala haddi za'mi kamar da yake riyawa ala nafil jihati anillahi ambaton wasu hujjoji da yake riya cewa za su kore kasancewa Allah yana da ainihin wato a bigire wal almustafada waɗanda ya fa'idan tosu ya tsakuro su wal muqtabasa waɗanda ya cicciro su min aqwali man asmahum bi mashayikh turuq daga maganganun mutanen da ya kira su da suna shehunnan ɗariku ma'ana ya ƙoƙarin tato wasu maganganu da ciro wasu fawa'id waɗanda yake riya cewa za su tabbatar da Allah baya sama sa'annan waɗannan maganganu ya ciro su ne daga maganganun mutanen da ya kira da suna shehunnan ɗariku fa huwa aqwalahum yana ta ambata maganganun su wa yastantiju bi nafsihi taqrir dilalati min hadhihi al-aqwal shi kuma da kanshi sai ya kokarin yin conclusion ma'ana ya tsakuro ya gano daga cikin maganganun su abin ke nuna waɗannan ma'anoni na cewa Allah baya sama sun masaka shai amin alƙur'ani ala tilkal qadiyya sannan ya koro wasu maganganu daga cikin ƙur'ani waɗanda suke karkashin wannan matsala wa zakara anna wajha dilalati min hadhihi al-ayati ta'rifuhu al-khassatu duna al-amma ya kuma yi ƙoƙarin bayyana cewa ma'anar waɗannan ayoyi da abin da ke cikinsu na ma'ana to mutane ne na musamman kawai za su iya sanin su ne malamai ban daga magarin mutane su ne ɗalibai ko jahilan gari min al'ayatin lati aurada daga cikin ayoyin da ya kawo ƙaulu ta'ala da Allah ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin Allah a cikin sautu shura ayata goma sha ɗaya da kuma faɗa Allah hal ta'alamu lahu samiyya shin ko ka san wani wato wanda yake saniya mai suna irin na Allah sautu maryam aya ta 65 da kuma ayan wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya a cikin ainihin suratul haqa aya ta 18 ta 17 wa nahwi zalika da makamantan waɗannan to kaga waɗannan ayoyi ai ba su da hujja a cikin abin da yake magana wa akhiru qadiyatin naqasha al muallif malam hamad yace qadiyya ta ƙarshe da ibnu jihbal ya tattauna a kanta ita ce hal zahirun nususi muradun aw ghairu muradin shin waɗannan nassoshi ayoyi da hadisai abinda suke bayyanawa shine abinda Allah yake nufi da ayoyin ko kuwa ba shi bane wa qad zahaba ila ma zahaba ilayhi jumhurul mutakallimina sannan ya bada amsa irin amsa da daukacin malaman alwujudu suke akai min anna zahiran nassi idza awhama ma yunazzihu Allah anhu ala qawli ma yunazzahu Allah anhu ala qawli fa huwa ghayr murad suka ce domin su fatawarsu ita ce Abinda da nassin yake bayyanawa a zahiri idan dai yayi kama da abin da ya kamata a tsarkake Allah gabarin abin za a ce aya baka take mishi ba ma'ana in an karanta aya ko hadisi aka ji cewa Allah yana dariya cewa annabi yayi ranar kiyama al'inji annabi sallallahu alaihi wasallam ranar kiyama Allah zai yi wasu mutane guda biyu dariya wadaya ya kashe daya yana kafiri ya kashe musulmi musulmin ya shahada shi kuma ya goyi musulunta shi ma wani kafiri ya kashe shi shi ma ya shahada sai su nan sai Allah ya tashi sai ya kalle sai musu dariya sai ce ku tafi aljanna ku duka da kuma cewa Allah zai ɗauki kafar shi sa a cikin wuta wancan hadisin Bukhari da Muslim wannan kuma na Muslim ne cewa idan wuta tana ta cewa hal min mazid hal min mazid har Allah ya sanya mata gaba ɗaya kafirai tana cewa hal min mazid sau ta so ta cika ta cika umarnin Allah na kona kafirai sai Allah ya ɗauki kafar shi ya saka sai ta ce ya isa ya isa ya isa to zaran sun kanta wannan sai su ce kai anya kuwa a danganta wannan ga Allah sai su ji a cikin zuciyarsu ke dama gurɓatacciya ce sai su ji to bai kamata a danganta wannan ga Allah ba shine ma'ana cewa ma auhama abinda aka ji yari riyu cewa eh, yunazzahu Allahu anhu ko idza auhama ma yunazzahu Allahu anhu idan abin ya rudar ya riya mana cikin kwakwalen mu na mu a sha'ira cewa bai kamata a danganta wannan ga Allah ba domin zai nuna na ƙasa ga Allah a irin namu falsafar ta sha'ira ko sai a ce ba abin da Allah yake nishi ba kenan ba abin da annabi yake nishi ba kenan haka wannan ba karamar ka tobara bace jama'a domin kawai mutane sun maida zukatansu su ne za su zama hakima alal nusus wannan asali ne a cikin addini irin na shi'a shine ɗaukan son zuciya da ra'ayi a matsayin shine hakim alal nusus da zaran mutum ya karanta wani abu wanda yake nuna cewa ga wani sahabi ya faɗi wata magana a cikin ran shi sai ji eh to wannan magana ta nuna reni ne ga annabi kawai sai hukunta cewa to wannan sahabin dama yana cikin munafukai dama bai yi imani ba ai bayan annabi ma ya yarda ai dama ya goyi bayan muawiya dama mutumin banza ne duk waɗannan da me yayi wannan hukunce hukuncen da san zuciye shi ina fata mun gane to irin shi ne a shayira suke ana nassin da wani ya karanta ya ji cewa ya mishi nauyi ba dole ne ya wani nauyi ba da haka dole sai an koma abu ka'idoji na ilimi shine yaya Nabu da sahabbai suka fahimci waɗannan nasoshin to dama kuma mu shine addinin mu akan komai ma komai da muke yi so muke mu ce ya suke yi ya suke magana ya suke sa sutura ya suke zama da iyalai ya suke kasuwanci ya suke yin bashi ya suke yin bacci ya suke jana'iza yaya suke bakin ciki in ya kama su ya suke farin ciki in ya kama su ba shine salafiyanci wannan to haka ya kamata a nan ne ma ya fi kamata a yi game da aƙida shine yaya suka fahimci wannan nassin da annabi ya ce Allah zai sa kafa shi a cikin wuta da aka faɗa bai sun ga abin cewa bai dace a sifanta Allah da shi ba ba su gani ba ko to bai kamata mu fara tunanin wannan ba amma su aka cikin addinin su da aka saka mai da wannan ka'ida cewa duk abin da aka faɗa aka ji cewa yanayin shi na nuna Allah bai kamata a siffanta shi da wannan ba to kawai a wurgar da shi a ce ba haka ma'ana abin take ba to bisa wata ka'ida da ya kwantifayin wannan rashin kamatuwa menene paramita ne ma'aunin gane cewa bai kamata ba domin abin ba shi da zai iya overlapping it's arbitrary na fata fahimci wannan ma'ana abin da nake ganin bai kamata ba hala wani kuma agun shi ya kamata abin da wani ke gani ya kamata agun wani bai kamata ba da gwargwadon irin tunani na nagartar shi ku gurɓacewar shi da gwargwadon zurfin ilimi na ko gazawa ta da gwargwadon yawan gubar da na sha ta ashariyanci ko karancinta da gwargwadon haka za a samu abin nan zarceceniya ina fata mun gane kuma wannan ai shi shine da maka'idar rayuwa ma'ana yanzu ko ƙwar'ani ne mutum ya karanta bayan za a zo azumi ba za a dinga jin tafsirai ƙur'anin da za a ja iri ɗaya ne yi ko da malaman suna da malaman bid'a da ƙwararru da 'yan dagaji duka dai matani iri za a ja musu amma saurari fassara fassarar da wani zai yi ma'ayar da aka ja kul ya ibadiyal ladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah kaza kaza kaddara misali mu dauki wannan aya matsayin misali sai a jawa malami uku ita rana ɗaya a ce coincidentally malamai guda uku an ja musu ita kai kuma yi wa opportune ka saurara za ka ci kowa abin da ya faɗa daban kowa da gwargwadon ƙwarewar shi wajen sanin logar arabiya da ƙwarewar shi wajen sanin ma'anar ƙur'ani da ƙarfin nazarin shi da fahimtar ƙur'ani da ainihin imanin shi da ƙarfin ilimin shi gwada haka zai fassara ta ko aka san haka da haka da haka ake iya gane mai kyau da mummuna kamar da bin kuteba yake cewa da yake amsa magana da wasu suka ce 'yan bidiya suka ce wai don me yasa Allah zai saukar da shaɗu a ƙur'ani wannan ai Allah yana so ya ba mutane wahala ne tunda ya ce wannan littafi shirya ne da bayani dalla dalla to me yasa ya kawo wani abu da kuma ba a wa? ai da sai ya kawo abin da kowa ya karanta sai ya gane kamar labaran duniya yanzu shin ai labaran duniya yanzu da yaren da muke ji ko mu ce muna jiran wani mai tafsiri sai ya mana karin bayani ai ta rubuce rubuce a kansu ko kuma ita ɗauko ayin ana labaran kana labaran a ta la'irabun su a ta bayyana manonin su ba wa bukata haka ko saboda magana ce shafafiya to wai dan me yasa Allah ya kawo mutashabihi da wasu maqatil huruf da waye da waye sai ya ce ayya ai ba su gane bane to inda ba haka ba to wani daraja malami ya samu akan jahili da ya za a gane abu mai kyau da mummuna ai da abubuwa ana sanin su ne da ardat din su karanta littafin mushkilul qur'an nan yayin wannan magana cewa ana gane mai kyau ne idan akwai mummuna ana gane wanda ya iya ne idan akwai wanda bai iya ba ana gane talaka ne idan akwai mai kudi ana gane ɗan gayu ne idan akwai kazani haka haka dai haka dai to dan haka ƙur'ani da yazo da waɗannan baganganu ya zo da su ne bisa mazahibul kalamil arab mazhabin maganganun larabawa shine wani wurin su yi ijazi wani wurin su yi tsanadi wani wurin su yi magana saraha wani wurin su yi ishara wani wuri su buga misalai wani wuri su yi dungu haka maganganun larabawa suke ƙur'anin nan ya mukaɗabanci larabawa da lafazi mafi fasaha da ainihin lahaja mafi fitowa da magana fili wacce Allah ya girmama ta tun kafin zuwan ƙur'ani ya zama ita ce kamar standard dialect wanda kowa ke ƙoƙarin koya shine ƙuraishanci saboda mutane suna zuwa maka kasuwanci suna zuwa maka aikin haji suna da lahajarsa da suke a can hawazin da faƙif da banu hanifa da duk sauran garuruwan da suke kewaye da ainihin makka amma kowa gogoriyo yake iya wannan yaran na ƙura'ishawa saboda in ya je maka aikin hajji ko kasuwa ka a raina shi idan yan maka suka zo garin su kasuwanci kar su raina shi kwatakwacin daga mutane sa su iya turanci yanzu ingilishi irin na amerika saboda mene saboda ka a raina su to allah cikin hikimar sai sa mutane sun iya wannan yaran tun kafin zuwan ƙur'ani, cikin hikima Allah saboda su fahimci qur'ani sai kuma su fahimta a irin yaran da irin tsarin yaran a irin hikimar yaran to waɗannan mutanen da suke da wannan salika din da wannan fahimta wadda bata gurɓace da wani barikanci ko wani ujima ko wani bebanci ko gwaranci ba su sun fahimci ƙwarani sun fahimci ya yake kuma ba su taɓa yin wato nuna gazawar fahimtarsu game da ayoyin nan ba ba su taɓa yin wani tuntuɓan fahimta ko su zama mushma'izin su zama suna da ainihin shock game da cewa dan me za a ce wa huwa sami'ul basir bayan an ce laisa ka mislu shay ba su taɓa yin wannan ba ba su taɓa tunanin cewa da aka yi ar-rahman al sawa istaula yake nufi ba su taɓa tunanin wannan ba ba su taɓa tunanin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya yi magana da zai magana da kowa babu mai fassara ba su taɓa tunanin ya magana ta kasance ba ba su taɓa tunanin da a annabi Musa Allah ya ce mishi Allah ya yi magana da annabi Musa a Tsuru Sina ba taba tunanin ya magana ta kasance ba ko duk da suka fahimci wannan to wannan wannan shine wannan ita ce ka'idar fahimtar Qur'ani shine duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani to asali haka yake sai an samu hujja daga su annabi ko sahabbai wannan tsabaka ta mutanen kirki na asali wanda yake nuna ba haka dan ake nishi ba in ba haka ba ba zo la bar shi a zahiri duk wannan dan bayanin ƙoƙarin bayyana kuskuren da ke cikin wannan ƙa'ida ta cewa ainihin wato a ɗauka laisa huwal murad ko duk abin da aka ji wai ba ba haka ba haka yake ba amin yana ƙoƙarin nuna wani abu game da Allah bisa ƙa'ida su to a ɗauka ba haka Allah yake nihi ba Allah ya shirya da mu wa inna ayati sifati min al-mutashabih allati la ya'lamu ta'wilaha illa Allah yake to dan haka kuma dukkanin ayoyin sifat suna cikin mutashabe sai inda ya classify su waɗanda ba wanda ya san fasara sai Allah kuna fil ilmi da kuma ƙwararrun malamai Allah shi kyauta bayan da malam Ahmad tuwaziri ya gama wannan bayani yanzu ya mana tsokaci kenan ya mana review na littafin me yake cikin shi ko sai ya ce al-malamihur ra'isiyya fil kitab ga manya-manyan abubuwan da ya kamata a ɗauko daga littafin malami abubuwan da za su bayyana gare ka game da littafin min khilali waraqati hadha almuallif muallaf karkashin karanta takaddun wannan littafi ta tajalla ba'd simati wal malhuzat za a ga wasu siffofi da littafin yake ya shahara da su da kuma wasu malhuzat wasu abubuwan tsinkaye wallati ahammuha wanda mafi muhimmanci su sune الشبهات التي تمسك بها المؤلف واتكى عليها في na ألوه الله shubuha wadda marubucin littafin ya dogara da ita wajen kore cewa Allah yana sama anna isbata zalika yastalzimu tajsima shine cewa in dai aka ce Allah yana sama to lazima haka shine an yi wa Allah jiki wa huwa laysa bid'an fi hadha shi ba shi ya fara yin wannan ba yana da magabata akan wannan bata bal inna hadhihi shubhata hiya mu'awwal jumhurin nufa wannan shubuwa ita ce madogaran ɗaukacin masu kore siffa uluyi ga Allah ina jin ai kowa zai iya fahimta haka to muna rayuwa ne a zamanin da wannan kira ce shararriya cikin malaman bid'a na wannan kasashe namu da ka faɗa ma jikinsu yana rawa suna ganin cewa ka taɓa wani alkaba'i cewa Allah na sama to gani suke fa wannan ba karama banna bace dan agun su ma'ana da suke fahimta shine cewa kana cewa Allah yana da jiki irin na mutane hashahu Allahu min zalika wa subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira mimma yulhadu ala alkitabi al-ikhtisaru wal ijaba daga cikin abin da za a iya mulahazanta game da littafin shine cewa littafin ya takaita magana wajen mai da martanin baya fada da zance wajen mai da martani ma'ana saboda kwanduwar ilimin ba ɗaya bace da irin taibin taimiyya din itlaqu ba'd al nabiya wal mustahjina fi haƙƙi shaykh islam kuma littafin an gane cewa yana da sakin wasu maganganu annabiya wanda suke ainihin manisanta daga manhajin ilimi marasa daɗi wal mustahajina waɗanda suke munanan maganganu fi haƙƙi shekhar islam game da ibn taimiyya wattihamihi bi ma laysa da tuhumansa da abin da bai aikata ba na barna bi da bimma ja'ala hadha ar-radda bi hajatin ila al-mawdu'iyyati fi an-naqd wanda hakan yasa wato wannan raddi ya zama yana da batukar kishirwa da bukata zuwa ga adalci wajen magana babu adalci kwata-kwata a cikin magana war ruhul ilmiya kuma babu ruhi na ilimi babu salon ilimi abinda ake nufi jama'a shine ka'idar raddi ka'idar raddi ita ce kawai kai ainihin wato nuna kuskuren da ke cikin magana da malami yayi ba tare da ka nuna fushi ko hamiya ta jaka ko ka faɗi maganganu baƙaƙe ko ka yi zage-zage ko ka yi sharri ba wannan baya cikin manhajin ilimi game da raddi duba ga yadda manhajin ƙur'ani yake game da mai da martani idan ƙur'ani ya ruwaito magana wadda take muguwar magana kawai sai ce ba haka take ba wa ƙalatar yahudu wan nasara hannu abna'ullahi wa ahibba'u ji muguwar magana nan fa wadda aka faɗe ta ne sama da ƙasa ko sun kusa da takadu samawati ya tafattan wa tashaqqu al-ard wa takhiru zibaru an da aulin rahmani walada amma da suka faɗa mai Allah ya ce da ya ce wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sai kawai ya ce qul falima yu'adhibukum Allahu bi dhunubikum ke da su me yasa Allah zai muku azaba in ku yayin shi ai mun san mutane masu yaya ba sa wayansa azaba kaga raddi ne na tsatse yace kawai bal antum basharun mimman khalaq ku kawai eh, eh, eh, halittu ne da Allah ya halitta Ba ga wannan shine manhajin qur'ani game da raddi wa qalat qalat al yahud wa nasara aw qalat al yahud menene uzair ibn allah yani ayan ma wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat al nasara al masih ibn allah sai ko Allah yake zalika qauluhum bi afwahi yudahiuna qawl ladina kafaru min qabl qatalahum allah an ka duba ka ga munin magana jama'a wanda Allah ya ce duk in an faɗe ta sai sama da ƙasa sun girgiza duwatsu kamar su wargaje saboda yadda take da muni amma jiya da Allah yake mata raddi cikin natsuwa to wannan shine manhajin ilimi game da raddi da suka ce Uzair dan Allah wannan suka ce Isa dan Allah sai Allah ya ce wannan kawai irin maganar mutanen da ne kafirai suna kwaikwayon magana ne da bakin su ya faɗa irin maganganun kafirai suna kwatanta maganin kafirai sai Allah ya ce qatalahumullahu Allah ya tsinewa kafirai gaba ɗaya kenan me yasa suke irin wannan ƙarya kun haka Allah ya ce babu wani kun baki jiba kuma da misali yadda Allah yake da siffa ta kyauta da wadatuwa da bayarwa yahudawa suka ce yadullahi maglula Allah yana da mako Allah bai dinga musu idan bai kwaso musu ashar da ashariya ba sai ce gullat aidihim su ne dai aka maƙi hannayensu su ne suke da mako inu bi ma qalu kuma sakamakon wannan magana ta sa aka aka aka tsine musu ma'ana duk wannan kwatance ne game da yadda Allah yake ainihin mai da martani haka manhajin Annabi sallallahu alaihi wasallam game da mai da magana duk magana da aka faɗa mishi ko mun tsananinta kawai sai ya faɗi magana wadda take salaman salama sai ya ce dama dai kaza kuka ce ai kaza ne matsayinta ko ya ce ku daina irin wannan tambaya haka suna suna ta nuna me yasa wannan karantarwa ce akan cewa malami in ya zo yin raddi da ma to ya faɗi maganganu na ilimi shine ya ce abinda wane ya ce ba haka yake ba saboda kaza saboda kaza kar ya jefe shi da muguwar magana karya mai karya ko shari ko aibatawa irin yadda yadda rika suke an an zo wani malamin suna yi magana sai a ce to dama ai kun sani dan baki ne ba nan garin bane garin su uban shi daga daura ya zo yana sai da tumatir a kofar ruwa misali shi ne zai kai shi malami ne eh kaza kaza kaza yanzu kaza yanzu dan gidan masu sai da tumatiri ne malami me ya hada tsakanin sai da tumatiri da malanta a ce dan kana sai da tumatiri shikenan dan ka bai ta zama qualified malami ba ashe kenan wanda shi ma ya zo daga wani gari dan shi bai taba zama sarki ko shugaba kasa ko wani gari ba sai a ce to ai su wannan su ma daga katsina suka su da haka duk wanda yake ba ɗan garin bane bai kamata ya zama sarki ba misali kaga sai a musu irin wannan kura ta ci kura kenan wannan bai taba ce ka'ida wato bai kamata a ce mutum zai yi sai ya haɗa da maguzanci ba shine sukan asalin wani ko dangantakar shi ko nuna ta ba game da nagartar shi duk irin wannan abun bakin ciki kuma za ga har malaman da ake cewa malaman izala suna yin wannan malami ya mun bari ya ta sharo maganganu ya dinga ɗebo ta da faɗi ‘yancin doki ya ce ba musulmi ba ne haka ba za ka ji malami ya ɗauko irin wannan alkabai sai ka ji jikinka kawai yana rawa saboda kawai za ka tausaya mai irin magana ibin taimiyya ya faɗa suna muƙabala da wasu matattu ana cikin magana ana cikin magana suka faɗi magana sai ya ce musu kun ga wannan magana da ni na faɗe ta sai in zama kafiri amma ku saboda jahilai ne babu komai to ne irin wannan a ce yancin doki ba gaskiya suke bi ba yancin doki ba a suna suna bane can da ya yunkura kawai ce ba ma musulmi ne. jama'a sakin kalmar kafirci ya da matuka haɗari wallahi yana da matuka haɗari. ka sake ta ga musulmai umuman ko ga wasu ko ga wasu a ayan ɗinsu irin yadda misali jur'a ta kai jur'a a gun wasu malamai izala wai suka iya kafirta nasir dinar albani kai jama'a gaskiya akwai yanta kifi a ƙasar na wallahi najeriya wato wata ƙasa ce ta musamman nasir dinar albani fa sai ai bature ne ai batacce ne ai saudiya ma sun kore shi ne daga ƙasar kawai duk wannan da a disputing abubuwan da ya bayyana na gaskiyar ilimi kuma bisa rashin sani albani ya fi su izala inda abin da ake ce mai izala ne to gaba yake da su wato yaƙi da bid'a tabbatar da suna don shi akan ma abin da aka san shi kenan mashiruin shi kenan shekara sama da sittin kawai saboda ba su karanta ba ne ba su sani ba amma alhamdulillah daga baya an samu wasu daga cikinsu waɗanda suka yi karatu mai nagarta game da sanin mai suna za ka ga suna suna abin nan amma mu wanda suka rama gani fa wallahi yanzu muna kallon su da su ka'ida su kenan har yanzu muna kallon su da su cewa ga irinsu, saboda ba su fito sun ce mun janye maganganun mu ba ba su fito sun ce manganin da muka faɗa da mun yi su ne bisa son zuciya ko jahilci ba kawai sun suke da amince kawai amince irin a kan da ya a dinga sada magana ɗanɗan ɗan gette yawo sarauta ko kamar yadda ake cewa to irin waɗannan maganganun jama'a ba a yin su a raddi in dai mutum raddi yake sauye na ilimi shine sai ka maiwa da maganganun raddi kawai ba tare da ka soki shaksiyan mutumin ba sai dai yin akwai abu da ya kamata a faɗa game da shafsiyarsa ko iliminsa za ka faɗe shi cikin natsuwa cewa wannan magana bai kamata fito daga bakin malami ba ko kuma wannan magana ce irin ta jahilai to shine malam ya ce littafin bai samu wannan siffa ba babu siffa ta ilimi game da shi ne ta wannan bangaren ne akwai sakin baki akwai itlaƙin maganganu na batanci akwai ɓarna a cikin shi a cikin zanci famin zalika qawluhu fi shaykh daga cikin irin wannan shi ne maganar da ya faɗa game da ibn tamiya yake cewa wata jasar al-mudda'a mudda'a al-mudda'i ya an ibn tamiya alal ma'rifa yace ibn tamiya yayi tsalle ya faɗa cikin harkar karatu shi ba malami bane shine tajasara yayi ya ya tsananti ya je ya leka wa anna ibn al-haidi qad arafa al-qadima ala ma huwa alayhi wala gurura wala jahala a azama mimman yadda izalika ya ce ainihin wato wai a cewa ibn al-haib ya san abin da yake tunda wai mutum wanda aka haife shi zai iya sanin abin da ya faru abin da ya faru ko zai faru nan gaba wannan kaga magana ce ba haka take ba ibn al-haid nan ishara zuwa ga mutumin da aka haifa kama ce dan mace ibn al huyad dan mace ko da muke cewa da Hausa dan mace kad arafa al-qadima ala ma huwa alai ya san abin da yake eh, nada kamar yadda yake wala ghurura wala jahala a'zamu mimma mimman yadda idalika yace babu jahircin da yake irin wannan magana na farko dai wannan magana baka take ba cikin magana ibn timiya babu inda ibn timiya ya ambaci magana irin wannan ballantana ai mishi irin wannan zargi ballantana kuma a mishi irin wannan aibatawa to kaga shine irin magana da yake faɗa babu ruhin ilimi na farko babu adalci game da hikaito magana sannan kuma babu adalci wajen mai mata da martani shine kamar yadda wancan ya faɗa cewa albani bature ne wannan adalci ne kawai idan ana faɗan shi ta babin tarihi cewa ƙasar su ta faɗa cikin yankin da ake ce ma ƙasar turawa amma ba za a nufin mutumin ingila ne shi ko faransa ba mutumin kasar Kazakhstan ne a yanzu domin Bukhara a cikin kasar take na kazakistan Kazakhstan kuma wani bangare ne na yanzu inda ake shatawa da sunan Europe kawai shine kuma duk wanda yake bature shi kenan lazim bature kafiri ne kaga rashin adalci wajen hikaitowa da kuma rashin adalci wajen baiwa maganar ma'anarta ina fata mun gane wannan ko kuma yace na wa qawluhu fi mu'adin akara bal sarada ayatan min kitabillahi ya an ibn taymiya yace ibn taymiya ya kawo ta aya daga cikin tafin Allah wa hiya qawluhu ta'ala summa stawa 'ala al-arsh cikin suratul a'raf aya ta 54 yace wala nadri sai yace ba mu sani ba hal hafizaha aw naqala min al-mushaf wannan aya ibn taymiya ya haddace ta ne ko ko kofowa daga qur'ani to shin na farko kofowa daga qur'ani aibi ne kuma ya sani ibn taymiya ya haddace misali sannan kuma kofowaye ba aibi bane ta ganin ma ai suna irin wannan takama a ce duk cikinsu ba mahaddaci duk cikinsu ba mahaddaci takama da hadda wanda kuma hadda ɓata da su take kuma ana tutiya akan cewa wai babu wanda za a ce ya haddace ƙwar'ani kuma a ce ɓatacce ne wannan duk wanda ya faɗa ka ko dai ya faɗa saboda jahili ne ko saboda son zuciya mutane nawa ne ma da ta ƙwar'ani batattu annabi da kanshi ya ishara ya ƙara'unar ƙwar'ana la yi jawi annabi ne wannan ishara ya qara'una alqur'ana makaranta qur'ani ne amma la yajawzu hanajirhum yamruquna min alislam suna fita daga musulunci kama tamruqu as-sahmatu min al-ramiha annabi ne fara kawo yiwa kafirta makaranta qur'ani ya kushe hunai da ka wannan magana da kuke cewa annabi kuke wa raddi sai an ka faɗi magana ka san iya limit ɗinta sannan karanta a cikin sayarwa alamin nubara akwai tarihin malami wanda yake madacin ƙwar'ani mai yin azumi da ƙiyamun laidu ku ji wannan jama'a tarihi ne ingantacce waziri ne na wani sarki daga cikin sarakunan Banul Abbas amma kafiri ne kafiri kirista na rantsi da zatin Allah yana zama a fada sarkin Banul Abbas ana mitin da shi da komai sukai sukai da shi ya karbi kalmar shahada ki haka ya mutu bai yi kalmar shahada ba amma makarancin ƙur'ani ne mai karantar da yara karatun ƙur'ani sannan yana yawan yin azumi ya tashi da dare yana mu'ahadar ƙur'ani wannan ba wai kafiri wanda ake jayayyar kafircin shi ko musuluncin shi ba irin waɗannan ɗin a kafiri wanda shi ma ya san ba musulmi bane shi kuma har na kusa da shi suna ƙoƙarin jawo shi zuwa ga musulunci har aka ce mahalifan wannan mutumi ka jawo shi zuwa ga musulunci in zai karba mu zai karba ba kure shi a fadaka yace to na mushi wa'azi yaƙi musulunta sannan kuma ni na da bukatar ilimin shi da basirar shi yana na cikin alamin nubara waziri daga cikin wazirai ibn eh, zahabi ya ba da labarin shi irin waɗannan suna da yawa a yanzu da muke rayuwa a duniya inda mutum ba ba ƙauye ba ne ma'ana wanda iyakar shi ƙauyensu ko garinsu ko iyakacin murya shi tashar rediyon da ake jin shi kawai to ya kewaya duniya ya shi za ka je ƙasashen turawa ɗin kai da kasashen ma larabawa za ka samu farfesoshi masana ƙwar'ani kiristoci sun fi ku hadda ya ku shehunai inda hadda ce sun fi ku za ka samu mace profesa mace tukunna ba ma namiji ba profesa ce a ƙwar'ani din ce ta fakalci na islamic studies ko na arabic ka ji larabci a bakinta dai take hujja da ƙwar'ani da rubuce-rubucenta za ka same ta da gashi a buɗe irin waɗannan iskan da suke yawo a gari na rantse da allah mu wannan mun gansu ne ba wai labari aka bamu ba wasu mun zauna da su wasu za ka karanta littafansu da sauransu nan ba bigire bane za zo ana cewa wane wane farfesa ne a ƙasar bahrain kafuri ne wane wane masanin ƙwar'ani ne a ƙasar beirut kaga musamman wani ƙasashen beirut lebanon kenan syria bahrain urdun waɗannan ƙasashen larabawa musamman ingila jamus musamman ƙasar ainihin wato netherlands duk waɗannan wuraren akwai jami'o'i da wurare cibiyoyin nazari da bincike inda masana suke wanda ake ji da su a duniya matsayin masana qur'ani ko masana hadisai kafirai ne kafirai da itirafi an fusuhin ma tukunna da aka magana banza ce wannan da ƙauyenci, sai da gawa jahilai ta cewa wai ba za a iya samun wanda ya dace ƙwar'ani wai kafiri ba farko dai kaji annabin da ya kawo ƙwar'ani shi ya kawo yiwa wannan sannan kuma gashi practically ana gani da aka wannan ba hujja ba ce a nemo dai wata hujja dan da ita take huja cewa ya za a yi mu haddace Qur'ani a ce mu kafirai ne i eh, zai yi a ce ku kafirai idan kun warware Qur'anin kun warware abin da yake fada ba ku aiki da gaskiya idan hukunci ya tabbatar da ku kafirai ne Allah shi kyauta shi sa muke ƙara godiya ga Allah muke addu'a ga Malam Albani Allah ya jikan shi da rahama Allah ya ƙara ɗaukaka darajar shi a cikin shahidai da mutanen ƙwarai duk shi ya samu akan wannan turba ta gaskiya har duk inda barin da za su yi ko da mu ba malamai bane za mu gane su muna nan a 'yan makaranta amma za mu gane su duk malamin da zai wani dabara an Allah su kallon shi kawai muke ma'ana inda ka san yanzu berayen zamani ɗin nan ko duk tarkon da ka sa musu suna gani kawai su kewaye <laughs> ba su bari su haɗa tarko ba a zan yanzu ɓera baya kama tarko to sharabin da ka sa tarko a gida ya kama ɗera saboda shi ma ɗera is very smart yanzu ba irin ɗera da bane da an ka sa tarko sai ka kama tsayar ma'ana an kama wani ɗayan ma saboda wauta ya zo cire ɗan uwan shi ma an kama shi Allah shi kyauta to duk wannan da ya kokarin bayyana ma'ana waɗannan maganganu da wannan malami yake ta yi wa huwa ya'lamu anna shaykh al-islam yahsibu hadhihi al-ayata a'zama min hibd ibn jihbala lismihi alalin yana sanar cewa wannan magana magana ta rashin adalci dan yana sanar cewa ibn taymiya ya wannan aya fiye da yadda shi Ibn jibal ya haddace sunansa wannan kawo matuka ne wajen kwatance wa shi uku aidan sannan sai ya ƙara cewa shi Ibn jibal za ma qala wannan ita ce magana da ibnu timiya ya faɗa wa huwa al-mawdi'u alladhi a fihi wata takhabbatahu ash-shaytanu min almas ya yace nan ne aka wawu shi kafa Ibn timiya in ji shi kuma ta nan ne shedan ya buge shi Allah shi kyauta wattahama ash bai ta tasatturi bi madhhab salaf ya kuma tuhumi ibn taymiya da cewa yana buya a bayan mazhabin salaf li adalil husuli ala ba'd al-makasib dunawiyya dan neman mukaman duniya min mansabin na neman shugabanci wa jahin ko daraja waza ma annahu yazhadu fil qalili li yahsul ala al-kathiri yariya cewa ibn taymiya yana gudun karamin abu ne dan ya samu babba an an bashi wata kyauta ko wani mukami sai nuna baya so so yake a bashi babban mukamin ko babbar kyauta ونحو ذلك من الاتهامات العارية عن الصحة والمدانبة للصواب a للصواب da irin waɗannan tuhumomi wanda suke sun tsareta daga inganci kuma sun nisa da daidai irin yadda da ka gani masalan da masale a ce ai shugabanci suke so so suke a ce sun fi kowa ilimi inda ma za ba shi gwamnan Kano ai zai karba ai wane kawai so yake ya samu matsayi so yake a ce ba wanda ya ilimi sai shi girma yake nema duniya yake so duniya haka aka yi ta faɗa game da mala albani duniya yake so sai daga baya gane ashe babu mutum ma da ya kai shi kin duniya a dai kusa waɗanda aka gani nan kusa a cikin duk irin wannan malaman masu waɗannan maganganun ga sanan su yawo suke kamar gwamnoni kamar ga malami kamar gwamna da odali da da convoy da mota abin nan bulletproof da riguna wajen guda takwas a jikin shi da mai dauke mai takalmi wani da mai rike mishi riga wani da mai sade mai carbi haka da sunan malanta wannan ya buga ma da gwamna ko dan siyasa to kaga wannan ya fi kama da mutumin da ke son duniya yana da kaga malami ya da account ɗin shi yana da miliyan ashirin miliyan ɗari kai akwai malamin da ya mutu aka samu kuɗi tsaba a gidan shi sama da miliyan ɗari biyar sama da rabin miliyan banda wanda suke account banda assets banda properties landed properties sama da rabin biliyan waɗanda kai aka samu nan taki. to wannan kuma duk wannan nashi ne ko bai taɓa aikin Allah da su ba a lokacin da za ga malami da wannan kuɗaɗen sai a samu kuma ƙungiyar shi ko tariƙar shi kuma rabar shi tana da talaucin da ta ko bata mallaki miliyan ɗaya ta ba bata mallaki miliyan ɗaya ba shi kuma ya mallaki miliyan hamsin kuma aka zo shi da sanar ya ce ana neman sadaka za a yi aikin addinin wannan ƙungiyar amma ba zai iya bada a cikin miliyan hamsin ya bada dubu hamsin ba shine 5% ko dubu hamsin ya kai ma 5% kuwa miliyan hamsin Ah, Bima ma kai ko ina masu lissafi miliyan biyar to kadara 0.5% shine dubu hamsin ba zai iya bayarwa ba ba zai iya bayar da wannan ba amma kuma yana tuhumar wani wanda ran da ya mutu ya bar duniyan nan bai bar naira dubu goma ba tsakanin account ɗin shi da gidan shi da aljihun shi yana tuhumar shi da cewa wai yana son duniya to kaga irin wannan ne malamin da aka naɗa alƙali yake ci da gwamnati yake neman girma ya tuhumi ibn taymiya wanda bai yi aure ba bai samu halin yin aure ba saboda matsalar rayuwa da halin da yake ciki ba a ce ya mallaki gidan kanshi ba ba a ba shi mukami ba har ya mutu ba su taɓa samun wata dama da za su gina kansu ba a duniyance ka tuhume shi da cewa wai yana son duniya ka gani irin wancan ne ramad ni da'i hawan sallat irin shine kawai jama'a tuhuma irin wannan kullum haka take ga ainihin mutanen Allah tun da kan alaihi sallallahu alaihi haka mutanen maka suka ce girma yake su idan yana son girma dan Allah su dai yabo su ba shi girman nan ya daina zagin su haka annabi Musa fir'auna ya tume shi da cewa mukami yake so kujerar fir'auna yake hari haka kullum ake tuhuman mutanen kirki da irin waɗannan tuhuma tuhume haka abakar gumi aka tuhume shi da wannan cewa juyin mulki yake so yi a ƙasar nan haka aka tuhume shi haka aka tuhumi su malam Jafar Mahmud Adam da cewa girma suke su haka su Ismail Idris kai duk wani malamin Allah za ka samu ana mashi wannan tuhuma kamar ka ce wato kamai da Allah ya ba da labari da yake cewa kazalika ma na min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun sai Allah ya ce mene atawasau bi shin junansu suke wa wasiya ne wato duk wasu kabare kafin su shuɗe su ba wasiya cewa ya ku kafiran da za ku biyo bayan mu in wani zai faɗi gaskiya kar ku sake ku karɓa ku ce mishi tahirun aw majnun haka Allah shi Allah da kashe kica wai wasiya suke wa su ne me yasa duk kalmar kafare take iri daya wajen kare ta gaskiya Allah ya shirye da mu Allah ya sa mu dace malam yace wa qad marra shay'un min zalika asna'a tarjamati okay ba wannan bane lamba ko lamba ta hudu da yake cewa karanta littafin a cikin shafi na da 32 wa zuhudu shekhi wan sirafuhu an duniya bi qaddiha wa ce yace zuhudu gudun duniya ibnu taymiya wan sirafuhu an duniya da kuma yadda ya ba duniya baya bi qaddiha wa wannan karin magana larabawa an sa su su nuna kama a ce kwata-kwatan duniya sai a ce qaddu da qadidu ala haddi qawli sha'ir ablir quraishan qaddaha wa qabidaha ahlu samahati wal hulumin rajiha inji mawaƙi abli quraishan qaddaha wa qabidaha bai wa quraishawa labari kwata kwatansu ban san da za a faɗa ba da Hausa qaddu karami qabidu dan mitsitsin karami to mu ya ake cewa da Hausa ko all and sundry ko thank you very much kwansu da kwarkwatarsu jama'a hausan mu yanzu mu sai a hankali ne gaba ɗaya barikanci ya riga ya ɓata mana wasa ƙwansu da ƙwarƙwata su ko to duniya ƙwanta da ƙwarƙwata ta kamar yadda wancan ya ce a gaya wa ƙurayshawa ƙwansu da ƙwarƙwata su cewa kaza kaza kaza kaza in ji mawaƙi ya ce duniya ƙwanta da ƙwarƙwata yi ibn taimiyya jumlatan wa tafsila a dunkule da a rarrabe zuhurin da ya mata ashharu min an yuzkara ya fi shahara fiye da tsaya ana ambatu ba abu ne da za a yi mamaki ba ma'ana duk sanda aka ambaci suna ibn taimiya duk wanda ya san shi daga cikin abin da zai fara zuwa cikin kwakwalwarka shine cewa wani malami ne mai gudun duniya da zaran ka ce wani babban malami ne wanda ya gwagwarmaya za kuma ka ce mai gudun duniya zai wuya ka faɗi siffa uku baka ambace shi ba kamar yadda zaran an ce da zaran an ce imamu malik za a ce wani malami ne da ya raye a madina wanda ya rubuta muwadda ko zai yi ambaci ba ambaci muwadda ba da zara an ce imamu ahmad za a ce wani malami ne wanda ya gwagwarmaya akan halkul qur'an ko da zara an ce imamu zabi za a ce wani malami ne masanin tarihi da zara an ce ibn hazirin za a ce wani malami ne masanin hadisi da ake ganin bayan shi ba sake wani irin shi kowane malami da zara bace shi akwai abin da zai fara zuwa cikin kwalwarka ko kamar da kowane gari ko kowane irin mutane da zara bace su to zara bace bin timiya babu yadda za a yi ka tuno ibn taymiya ba ka tuno zuhudu ba domin zuhudu ne ɗayan sunan shi ne malami ne na zuhudu irin wannan malamin ka ce ka tume shi da san duniya wa shahida lahu bi zalika a'da'uhu qabla ansari maƙiya ne suka fara mashi wannan shida kafin masoya kaga kuma wal haqu ma shahida bihi al adu washtahara bainal khassati wal amma kuma ya shahara tsakankanin mutane waɗanda suke makusanta na musamman da kuma gamagarin mutane kan mala albani rahimahullahu mala albani wannan namu albani zaria duk sanda aka ambace shi da makiya da masoya sun san baya shiri da sarakuna da shugabanni wajen an san kudin hannunsu baya an san kyautuka ballantana ya canza da awashi sam kowa ya sani wannan kowa ya sani da masoya da makiya da su masu ba da kyautar da waɗanda suke ba su yada suke arba malamai kyauta kaza kaza din za su je su fada ko sun fada sun ce an ba albani ya ce kai Allah ga fara makarecin banza kawai albanin zaka ce an ba shi ya ansa an ba shi ya ansa zai faɗi wannan magana sai dai ka faɗi wata ƙarya an ban da wannan sannan duk sanda aka faɗi malam albani da gaskiya abin da zaka san ya shahara da shi shine baya kwashi sai da zakara babu wata magana da malam albani ta faɗa aka zo aka sa shi aka ce sai ya ce ba haka ba ce ko kuma aka zo aka kure shi ko kuma ce a je a yi sulhu ya zo ruwa ya faɗa ya ce ya janye Allah ya ji kammala albani Allah ya sa ya huta wato dama hausawa suka ce kada Allah ya kawo ranar yabo ma'ana ran da mutumin da za a yaba baya nan sannan ake yaban shi wallahu almusta'an wa ibn jihbal yatajahalu zalika ibn jihbal da gangan yake rufa idon shi ya san wannan magana ya san ibn taymiya malami ne mai zuhudu sai ya rufa ido kawai ya ce ba haka bane wa mimma yulhadu aidan alal muallif daga cikin abin da za a lahazanta game da wannan marubuci shine ba'afun raddi fi ba'd al yana da rauni wajen raddin nashi a mafi yawan lokuta da'afan yudrikuhu sigar al raunin da ƴan ƙananan masu koyon karatu ire-iren mu gashi gaskiyar malam Hamad Tawajiri gashi ma muna ganowa raunin da ke cikin shi mu ma ƴan ƙananan masu koyon karatu muna iya ganowa balantana daktoci da farfesoshi da manyan malamai wa zalika misali shine da yace anna shaykh al-islam lamma zakara anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yumkinu an yatruka al-ummata fi bab al-aqaid bila irshadin wala ta'lim wa qad allamahum kull shay'in hatta al-khara'a da ya ambaci cewa ibn taymiya yace ba zai yiwu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyala musulmai game da al'amarin su ba tare da shiryatarwa da karantarwa ba bayan kuwa ya sanashe su komai har da yin kashi shine alkhara ta ba iya tana hadifi da wani ba yahuda yake so ya zo yi wani sahabi ko na jin salmanu ne cewa ku wannan annabin naku wai komai sai ya koya muku ne har shiga bayi ya ce kwarai kuwa ya koya mana har shiga bayi babu wani tsuntsu da ke yawo a sama ko wata ƙwaro da ke tafiya a cikin duniyar nan sai dai zama annabi ya mana karatu kan shi sannan ya faɗa mishi abinda manzo Allah ya faɗa ba da sallama. game da tsugunon kashi din da sauransu shine al-khara'at al-gha'id ibn taymiya yace annabin da bai kyala al'ummar shi ba wajen bayani game da kashi wanda babu wani addini da ke da wannan karatu babu wani addini da ke da karatu game da kashi sai musulunci mana a addinin nasara ko addinin da ake yanzu na duniya na jari hujja babu wani karatu game da kashi da zaka je karanta shi game da kashi a ce ga ƙa'idojin shi ga yadda ya kamata a yi sai an kalli wuri kaza sai an wanke su kaza sai an wanke hannu kaza sai an yi kaza babu wannan karatun kawai kowa na yin da gwargwadon al'adar shi ko inda ya samu kanshi misali akwai garin da zaka je ga misali a waje ake kashi kowa na kallon kowa akwai garin da zaka je ka ga saboda bala'i na zamani da san duniya irin yadda turawa suke wa kashi gata fiye da kansu zai iya wanke kashi da bokiti biyu amma bai wanke tsule shi da rabin buta ba misali kawai ya tashi ya sa wanda shi kaga kashin ya fi shi mutunci kenan to kaga duk wannan al'adu ne amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyale musulmai ba sai da ya faɗa musu addu'a da za yi zasu je inda zasu kalla zasu tsuguna abin da ya kamata su yi bayan sun gama sai da ya bayyana musu wannan kuma suna samun lada a ƙarƙashin yin haka sannan suna samun kariya daga cututtuka na zahiri wanda za su iya samu daga kashin da ya taba jikinsu ko wanda ya makale a duburarsu da cututtuka na baɗini wanda za su iya samu sakamakon idan sun taka aljani ko wani abu a wajen kaga duk wannan karatu ne babu shi sai a cikin sunna ko sai ibn tamiya ya hujja da wannan yace to annabin da bai kyala wannan daqiq din abin ba sai da ya magana akan shi yaushe za ku ce ya kyale mutanen shi game da abin da shi ne zai tsira da su a lahira shi shine a su to da yayin wannan magana kaga wannan magana ce da ba za ta yiwu a mata raddi ba ko amma saboda Ibn Jibar ya riga ya sha bid'a ya koshi sai ya ce in bar ibn jahal sai ibnu ya yayi fito na fito Islam bi وانتقد على شيخ الإسلام بخيله ورجله يا ya su kwano ya fado kan Ibn تيمية bi khailihi wa rijlihi da dukkan karfin shi khail wa rijl kama a ce da dawakan shi da kuma masu tafiya kafa ma'ana da rundunar shi gaba daya wato ya afko da duka karfin shi li yarudda alaihi dai mishi martani sai ya ce wa zakara anna hadha al-kalama la yantali ala siyarifa an-nuqat cewa wannan magana ba za ta iya daidaituwa a karɓe ta ba a hannun an annuqat ƙwararrun malamai masana ilimi masu tace shi wato su bude jibin ɗin kenan a cewar shi sun makala sai ce awa ma alima annal khara'ata ya taju ila ya kulle wahidi yanzu nan shi bin taimiya bai san cewa kashi kowa na bukatar sai yayi kashi ba wa rubama takarrat alhajatu ilayha fi kulli yawmin fil yawmi marrat wani ma sai ya bukaci yin kashi bai da sau daya a rana ma'ana ai saboda kowa na da bukata zuwa ga kashi shi a annabi ya magana kan shi to lazumin wannan shine ba kowa ke bukata kenan game da aqida bai sa annabi magana akan ta ba kaga wannan abin dariya ne kun bayyana irin wato raunin hujjan shi shi bin da mai nuna mishi cewa kashi ba abu ne mai muhimmanci ko kuma muhimmanci shi an kaddara da aqida ba wani muhimmanci bane amma da haka annabi magana kan shi da haka magana kan aqida min babu aula kuma yayi shi kuma sai ke cewa a'a ai saboda kashi kowa na bukatar shi ne yaro da babba mace namiji mai hankali da mahaukaci kowa na da bukatar zuwa ga yasa annabi ya bayani to aqida ba Allah shi kyauta sai malam yace awa ma alima ibnu jihbal annama ma ya'taqidu al-mar'u fi rabbih yahtajuhu fi kulli lahzatin min lahzati hayatihi laysa faqad fi waqtin duna waqtin to yanzu shi bai san cewa ibnu jihbal bai san cewa abinda mutum zai kudirce game da ubangijin shi shi mutumin yana da bukatar shi a kowane sakan na sakannin rayuwa ba wai sai lokaci ba lokaci ba kashi za ka bukace shi ne sau ɗaya ko sau biyu ko sau uku a rana wani ba sau uku yake a mako ka bibiya to amma a ƙida ba babu wani ɗigo na sakan ko sakan da baka bukata a ƙida ka ashe idan bukatuwa zuwa ga kashi da kowa ke yi a kullum sa annabi ya yi magana a kan shi to bukatuwa zuwa ga ƙida ta ninninka bukatuwa wa kashi ka duba ka yadda malamin nan inda ka san wani ɗan jarida analyst yake ciwo kwalan wannan ɗan bid'a kuma an hankali kwanci to haka ya kamata duk zan zaka wani raddi kamar shi a ilmance yadda zaka ci kwikwaya shi da kasan goro ka na ɗaya shi da hujja babu yadda ya iya duk magana ana binta ana mata analysis daki daki ɗaya bayan ɗaya ba tare da ainihin wato an faɗi maganganu na biya ko mustahajina shi da ya faɗa ba Allah shi kyauta wa aidan har ila yau fi raddihi ala shekhar islami islam inda listi dalali Inda عند ala الشيخ على علو da بقوله تعالى حكاية an fir'auna ya هامان بن لي sarhan La'alli أبلغ asbab har ila yau inda yake so ima ibn taymiya raddi game da hujjar da ibn taymiya ya kafa game da cewa Allah yana sama ya kaito daga fir'auna cewa Allah ya bada labarin fir'auna na cewa ya hamanu ibn sarha kai hamanu gina mun dogon gini bene skyscraper towa kenan ko la'alli ablugul asbab dan na tike can sama asbabas samawati can kololuwar sama fa attaliya ila ila musa in je in leka an ga Allah annabi musa dinnan ibn ibn ya kafa hujja da wannan ayatu gafir sura a sura gafir ayatu 36 zuwa da bakwai wa wajhu lidalalati min hadhihi al-ayati wadihun fuska wannan hujja bayyana take cewa fir'auna ma ya san Allah na sama yana so ya je gani ya Allah yake falolam yi kubir musa fir'auna an na rabbahu fauka samawati da a ce musa bai fada fir'auna allah yana sama ba lama hawa fir'aunu su'uda ilaiha lilittilai alai da fir'auna da kokarin zuwa sama dan ya shi ba wala wa hadha la yahtaju ila kathiri juhudin wannan bai bukatuwa zuwa ga wani magana mai tsawo qala ibn jihbal sai ibn jihbal yace fi raddihi ala hadha al-istidlal wajen mai da martani ga wannan hujja sai yace falaita shi'ri kai can wannan magana Kai fa fahima min kalami fir'auna anna Allah ta'ala fuka samawati ya za a ce da magana daga maganar fir'auna kafiri za a gane Allah yana sama wa fuka al'arshi cewa kuma yana kan al'arshi ya tsalewa ila ilahi Musa yana so ya ga Allah annabi Musa amma anna ilaha Musa fi samawati fa ma zakaru fir'auna dai bai ambaci cewa Allah yana sama ba wa ala taqdiri fahmi dhalika min kalami fir'auna to kaddara ma shi ibn taymiya ya fahimci haka da magana fir'auna fa kaifa dillu. bi dhanni fir'auna wa fami ya za a yi malami ya hujja da magana fir'auna da fahimta fir'auna ka gani dariya ma kowa yake ma ikhbarillahi ta'ala anhu annahu zuyyina lahu su amali bayan fir'auna wanda Allah ya bada labarin cewa Allah ya kawata mishi mugun aikin shi wa annahu hada an sabilillah kuma ya karkace daga hanya Allah jalla wa ala wa anna kaidahu fi dalali kuma cewa kaidin fir'auna na cikin wato makiti fa a cikin bata yakin shi ya za a yi hujja da wannan wato yana nan wannan ai ba hujja bace magana kafiri fir'auna makiyin Allah zaka ce hujja ce to kaga wannan wato mugun rauni ne wajen kafa wajen yin raddi domin ka'ida ita ce ka'ida qur'ani kamar da muka fara da jama'a idan qur'ani ya hakaito magana daga wani mutum to qur'ani baya wucewa in magana bata ce sai ya faɗi bata ce idan koye shiru da yana magana ba bata ba ce misali da Allah ya bada labarin magana balkisu da take cewa innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla wa kadhalika yaf'alun sarakuna suka shiga garuruwa suna ɓata garuruwa su mai da manyan mutane su ne makaskanta kuma ka za su ci gaba da yi har ƙarshen duniya Allah bai yi raddi ga wannan magana kai wani aliki ba haka da Allah ya ba da labarin ɗan annabi adamu da ya ce inni uridu an tabu a bi ismi wa ismika fatakuna in ashabin ina so ne ka kashe ni ka ɗauki zunubi na da zunubanka ka zama ɗan wuta Allah bai ce ba haka bane da sai Allah da a ce akwai matsala game da wannan fahimtar da Allah zai ce a ko wani ya kashe wani bai daukan zunuban shi amma can fa da suka ce su ƴaƴan Allah ne ko ai da muka dada su قالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه Allah bai wuce ba sai da cewa su bayan shi bane bal antum basharun mimman khalaq da suka ce inna Allah faqirun wa nahnu agniya sai da Allah ya ce a sai ce sanaktubu ma qalu za mu rubuta wannan bakan magana suka faɗa game da aikin haƙƙin Allah sai Allah kuma ya ƙara da kuma laifin da suke shine wa qatlahumul anbiya sai da Allah ya faɗa Allah bai wuce ba sai da ya faɗa da suka ce yadullahi maglula sai da Allah ya ce hullat aidihim wa lu'inu ma qalu wato duk inda Allah ya bada labarin wani abu da wani halitta ya faɗa ko wani mutum ya aikata to Allah bai tsayawa akan magana sai ya faɗa aibi akwai aibi a cikin ta kamar yadda nan da ya an fir'auna ya ce zai je sama ya ga Allah to da a ce ba a sama Allah yake ba sai Allah ya bayyana cewa ba a sama yake ba to shi a ka'idar Qur'ani kaga tunda Allah ya hakato labarin ba tare da ya bi wani ta'aliki ba ya nuna haka magana take inna ma kawai fir'auna ya faɗi kalmar gaskiya da nufin yin barna a cikin ta ya faɗi cewa Allah yana sama yake amma kuma yana neman yadda je zai saman nan yayi wata barna ibnu jibal inda malami ne ya san wannan kuma wanda muna mishi kyauta san cewa ya sani din amma san zuciya ba zai bar shi ya faɗa ba fa innahum la yukazzibunaka walakin adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun waɗannan abubuwa kun ga jama'a kamar yadda mala ya faɗa waɗannan abubuwan yudurikuhu yudrikuhu mene ce sigarul muta'allimina 'yan ƙananan masu koyon karatu irin mu jama'a da ire-iren mu suna iya gane wannan maganin ku duba ga da ake karanta matanin kawai dariya ake ana ganin da Allah ka duba wannan da aka lissafa ka ce babban malami jiyan da ya yi rubishin ɗin kanshi jiyan da mai da kanshi wani ya daƙiƙantar da kanshi jin da ya mai da kanshi cikin sahun jahilai saboda mene saboda son zuciya to haka ainihin wato malami yake idan ya bi son zuciya a fara'aita lalazi a fara'aita ta kada ilahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmin to shi ne wannan idan mutum ya mai da son zuciya ya zama shi ne abin da yake bautawa sai Allah ya batar da shi bisa ainihin wato gaskiya ya bace ya bacewa Allah ya sa gaskiya ta bace mishi wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi sai Allah ya ɓame jin shi waje ala ala yake gishawa sai Allah ya sa ma idan shi yana sai ga baya gani baya ji bai jin gaskiya bai ganinta muna fata Allah ya tsare mu daga ainihin wato bin son zuciya Allah ya tsare mu daga bin ainihin wato shubuha ko ƙin gaskiya Allah ka ba mu damar karban gaskiya duk inda maganta saboda yadda lokaci ya kure ina ganin za mu tsaya anan insha Allah tunda kan gaba ne idan Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi inda yake cewa wa aidan fi ala shaykh islami muna faɗa wannan magana muke cewa Allah muna roƙonka ainihin wato ba mu ladan gaskiyar da muka faɗa cikin wannan karatuka kuma yafe mana kurakuran da muka yi ko tuntuɓin harshe ko mantuwa Allah ka ji kan malam albani da rahma ya Allah ka sa ya huta ka mishi rahma ka ji kan shi ka ɗaukaka darajar shi shi da abdullahi da umma abdulbari ya Allah ka ba su irin dukkanin matsayin da kake wa shahidai a wajenka ya Allah abubuwan da wannan malami ya bari a baya Allah ka yauƙaƙa su Allah ka ɗaya ba zuriyarsa Allah ka dawamar da ambatan alheransa ya Allah ka kauda kai akan kurakuransa Allah ka raya sadakar da ya bari wata ke mai gudana Allah ka ɗauka wannan makaranta ta shi fiye da yadda ya lissafa Allah ka samu cika da imani ya Allah idan mun mutu Allah ka haɗa mu da su gaba ɗaya cikin mutanen kirki daga cikin annabawa da salihai da shahidai wa suna ula'ika rafiqa na faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh